halittu gaba daya daga mala'iku mala'iku ba sun riga annabi adam ba a'a kafin mala'iku tun lokacin Allah Allah sai ce alkalami yi rubutu ga baki ɗayan abin da zai rika faruwa zaman da muka yi ɗin nan da tsayuwan da nake da maganan da nake duk yana rubuce tun lokacin kuɗin da zaka samu yana nan tun wannan lokacin talaucin da zaka yi tun lokacin aka riga aka rubuta mutuwa da aihuwa da za a yi duk yana na tun wannan lokacin ba yanzu ba ne balle kuma aka za ka jaddada kafin ka zo duniya kana cikin mahaifiyarka da kwana ɗari da ashirin da ɗaya aka rubuta arzikinka aka rubuta aikin da za ka yi aka rubuta mutuwanka aka rubuta kuma kai Eh, eh, eh, tsawon ranka ne mutuwa kenan ko sai aka rubuta kai dan aljanna ne ko kai dan wuta ne ya Allah ka samu mu zama yan aljanna ya Allah ka gafarta mana na haka wani zai rika aikin aljanna Allah ya sauƙaƙa masa don dan aljanna ne wani zai yi aikin ɗan wuta saboda dan wuta ne sai aka sauƙaƙa masa aikin ɗan wutan to kuma akwai tsaka shi ba za ta gane ba zai fara aikin aljanna ne amma ɗan wuta ne to ba zai shiga ba aljanna ba wallahi in ya saura sai ta tsaya mutu sai ya kafirci ko ya abin shiga wuta in ɗan aljanna ne ka gan shi yana barnan shi in dai ya zama ɗan aljanna ne to zai shiga ba zai shiga wuta to wanne nake kai wanne kake abin tsoron ke ne kaga kullum kana buƙatar addu'a domin ka san inda za ka shiga to ya ce ka gyara imaninka ko ba shi ne abu na farko akan baligi ba to shi ne ka gyara wayannan abubuwa ɗin da wayanda ba su ba imani ya kasu gida saba'in da uku babban imani ɗin shi ne ka ce la illallah ƙaramin imani ɗin shi ne ka gan abin da zai cutar da mutane a hanya ka ɗauke shi shi ne ƙaramin imani to ya ce ka gyara imaninka kai ka zo wucewa ga abin da zai cutar da mutane ka kalla kawai sai ka kauce ma abin ka wuce ka gyara imaninka ka gyara ba don haka a gyara imani gyaran imani shine kuma ka yawaita karatun alkur'ani da sanin ma'anan alkur'ani da karatun hadisi ka san ma'anansu to a nan sai ka ga imaninka ya gyara saboda imani yana karuwa yana ne yana rantsuwa wani lokaci za ka ji ka kamar mala'ika ko kullum kana ta zuwa masallaci in an yi sallah ka gaggawar fita daga masallaci ka yi duk abin da ya kamata ka yi addu'a kai sai ka ji ka wata rana kuma kamar ana koranka a masallaci kafin yi mai gama sallama na biyu kai ka riga shi ka fita ko kamar an kore ka ka ya ragu a ranar ranar da ka zauna kuma ka ya ƙaru mun gane ku sana akwai bambanci tsakanin imani da tausayi hmm? eh imani na jan tausayi ai amma ba a kore ma mutum imani in ka kore ma mutum imani ka ce dan wuta ne kun san muna da wannan wani ba shi da imani ba shi da imani inda ya san ma'anar da ba za ka wuce a gurin ba sai ka musuluntar da shi saboda ka tura shi a wuta wanda zai da imani ya shiga aljanna za ka kiyaye a'a kai wani imanin shi bai cika ba saboda ya yi abin da ya saba ma imani amma ka ce wani ba shi da imani tun dai ni ka ja mu gaskiya ba za ka wuce ba eh ko kai ka zama kai ne ba ka da imani ko ne zamani ne banda sai mun tattauna da ka kiyar mun gane ko to abu na farko kenan a jara imani abu na biyu shine wanda nauyin ubangiji ya hau kan shi ya yi ne ya san abin da zai gyara faralin kansa da shi abin da aka tilasta masa shi kadai to ya san abin da zai rika gyaran da shi faralin kowa yana ne wanda wani bai ɗauke ma wani in aka ce farali mun gane ku shine abin da in ka yi shi za ka samu lada in ba ka yi shi ba za ka samu bai za a rubuta maka zunubi farali ke in ka yi shi kana da lada in ba ka yi shi ba za a azabtar da kai ya bambanta da halal za ka ji wanda ce mai hukunci wannan abin halal ne ko haram har ma wani zai ce sallah haram ne halal ne lafila dole ne kaza kaza kun gane to hukunce a addini akwai bambanci a tsakaninsu mun gane Farari dole ne ka yi shi in ba ka yi ba to akwai azaba da Allah zai yi mutum na farko faradi hawa hawa ne sallah faradi ne ciyar da iyali faradi ne kula da tarbiyya faradi ne mun gane ku hatta rufe al'aura shi ma faradi ne suna nan to ka san yadda za ka yi ka gyara abin da ya zama ka hanya kuma na farko shine ka sa abin da ya zama wajibi a kanka kowa ya je bincika gurin malamai da ke kusa da shi malam menene wajibi a kaina ba sallah ce kaɗai wajibi ba ku gane mafi yawanci mun riga mun yi nisa a'a malam an ce akwai wajibi a kanmu tilas in ba mu yi ba za a kama mu ina akwai da nake yi ban sani ba a ga mu menene wajibi sai sai a ga maka abu kaza wajibi ne abu kaza wajibi ne abu kaza wajibi ne ka riga ka sani sai ka kiyaye mun gane ko to daga cikin misali abin da suka zama wajibi shine hukunce hukuncen sallah da kuma tsarki da azumi wayannan guda uku ne malam ya kawo su ne misalan to a takaice sai malam ya ga mana cewa akwai wasu abubuwa da ya kamata a kula da su daga ciki da ya zama wajibi ba ya ce mutum ya kiyaye wajibin kansa ba to yanzu zai ba mu misalai ya ba mu uku yanzu ko to ga kuma wasu da za a ci gaba dole ne wanda nauyin ubangiji ya riga ya haushi ya tsare dokokin Allah ya tsare dokokin Allah Allah na da dokoki kenan ko ya za mu yi musan dokokin Allah suna Qur'ani suna hadisi malamai na bayani sai ka je ka ji bayanin dokokin Allah dan kada ka je ka faɗa cike zama maka bala'i amma a taƙaice shine duk abin da Allah ya ce ka yi ya zama duka duk abin da Allah ya ce ka bari ya zama mai duka to yanzu lafiyarka shine ka guje shi in na gudu ne lafiyarka shine ka yi shi in na yi ne a taƙaice to saura sai ka yi ta bi wanne ne wanne ne sai ka gane abu mun gane ko to kuma ka rika ya ce ya rika tsayawa a gurin da aka ce ya tsaya ta hanyar aikata abin da aka umurce shi kuma kun ga daga cikin wajibi da za mu yi insha Allah nan gaba shine tuba menene tuba wajibi ne ba ya a rika duba abubuwan da suka zama wajibi a kan mutum ba to tuba shi ma wajibi ne mutum ya tuba saboda ba za mu iya kiyaye dokokin Allah gaba ɗaya ba a matsayinmu na mutane gajiyayyu a ah, za ka iya kuskure za ka iya yin bacci za ka wani lokaci ma za ka iya yin ganganci to in ka yi haka a cikin dokar Allah ya za ka yi ka warware shi ne sai ka yi sai ka tuba wani irin tuba wanda muke yi koko akwai yadda aka tsara za a tuba Allah ya ga mana mu Allah ya mana bayanin yadda za a yi a tuba Allah ya sa mu dace insha Allah za mu yi mu juna bayanin yadda ake tuba da fatan kurakuranmu gangancinmu Allah ya fi mana su Allah kuma ya karɓi tubanmu a kansu a nan za mu dakata insha Allah sai idan Allah ya kai mu gobe sallallahu ala sayyidina Muhammadin